annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da dukiya domin a gyara musulunci a kare musulunci daga sharri wannan fir'aun shi ma yana ba da dukiya domin ya zama shine fir'aun ya fi kowa karfi da dukiya to niyya ita take bambanta shi inna ma yukirhu zu eh, addinin fasid inna ma yunkiruhu azul fas wanda yake da addini gurbatacce addini shike kin a dauki kuɗi a ba su dan a jawo su musulunci kazil khuwaisira kamar wancan bawan Allah na mai gemun nan da yazo Allah zai ankara ala nabi sallallahu alaihi wasallam ankara huwa ala nabi wanda ki annabi ya bada kuɗi ya ba mutane hatta qala fihi ma qala hasida annabi ya faɗi abin da ya faɗa game da shi irin su ne al-bidin al-fasid al bidin fasid gashi da addini an zo da shi amma fasid gurɓataccen addini ne duk addini mai tsanani inna dina yusrun lan yushada dina ahadun la galabahu wa kadhalika hizbuhu al khawarij yan kungiyar shi don daga shi ne khawarij suka fito an karu ala al mu'minin ali sun yi ali bin abi talib kari radiyallahu anhu ma qasada bihi al maslaha min at tahkim ali bin abi talib da aka wargaje aka dinga yaki ya ce ai ta hakim a zo a yi hukunci a sa littafin Allah ya hukunci wa mahu ismi ya ce a goge sunan shi ba shine khalifa ba shine hawa suka ce a ah, in kana shakka kai khalifa ne fa gauri aula bi shak ka kafirta sai ne mun sai zaman kashe shi shi ko maslaha yake so a zubar da jini <clears throat> wa ma tarakahu min sabiyin nisa'il muslimina wa sibyanihim sannan yakin nan da aka yi su hawari suka ce in an kama musulmi na ɗaya bangaren a mai da su bayi suka ci ha musulmai ne muna yaƙi ne bambancin siyasa ba su zama kafirai da za mu mai da su bayi ba shi ma suka ƙi yadda da shi haka wa ha'ula amara nabi sallallahu alaihi wasallam to wa'annan masu irin tsanin addinin annabi ya ce a yaƙe su li anna ma'ahum dinan fasidan domin suna da gurbataccen addini la yasluhu bihi dinan wala akhirah duniya wala akhirah ba iya gyara duniya da su wala kuma lahira lahira ma yan wuta ne <coughs> lahira ma yan wuta ne Shi ne dinan fasidan saboda haka akwai din salihu din fasid in ka ga malami kai kokarin sanin shin wannan addinin shi salihan addini ne ko addinin shi gurbataccen addini ne duk malamin da ka yana magana hani ka duba gani gurbataccen addini yake koyarwa ko ko addini salihi ta yaya ka gane wanda ya je maka ka fassara Kur'ani ka fassara sunna da maganan malamai magabata salihai to shi na kan gaskiya wanda ya ce zai nashi ijtihadi ya dinga buga na ya dinga buga can to wannan kasa yana dinan fasidan gurbataccen addini kuma nan kana iya ba da kuɗi domin jawo ma al'umman musulmi domin jawo wa addinin musulunci fa'ida nafa amma ka ba da kuma kuɗin domin jawo wa kanka ulu ɗaukaka to wannan shi ne na fir'auna wancan kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam to kuɗin zaɓe yanzu in ka ba da kuɗin zaɓe domin wata maslaha da kuke hangowa maslaha kamar misali muna da yawa muna da yawa muna da yawa amma ga jahilci ga talauci ga jahilci ga talauci sai muka ga maƙiyanmu za su ba mutane kuɗi su kaɗa musu don a mai da kalimatun sufla to wannan ya kamata duk mai taimakawa ya taimaka domin yana yi ne ba don kanshi ba yana yi ne don kalmar allah da ta yi sama amma wanda yake baya da kuɗi don a zaɓe shi ya yi sama amma in yi saman ba addini yake wa aiki ba ma bai san ma addini ba bale mishi aiki to wannan shi ne irin ata na fir'aun lil'ulu fi duniya wanda ya baka kuɗi ka duba ka gani mesa yana son maslaha ne ga addinin musulunci yana son maslaha ne ga al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan a ta'irin annabi ne wani mu'allafa ta kulubuhum wanda ya baka fa yana son mulki ne don ya ci gaba da jin daɗin duniya ya yi sama in kuma ya hau ɓarna zai yi wannan irin shi ne a na fir'auna allah tsare mu da shi kuma wani abin bako yake ba cikin tsakiyar rana yake wallahi duk wanda ya kaɓe kudin dan siyasa ya san dan siyasa na me yasa ya bashi kuɗi. ya sani ba na ba Allah shirya da mu